Ƙungiyar ma'aikatan kotunan shari'a sun fara yajin aiki ne a daidai lokacin cikar wa'adin kwanaki 21 da suka bayar. Kwatsam sai aka wayi gari da samun kofofin kotuna a rufe bayan dawowa aiki daga hutun ista da gwamnati ta bayar. Ma'aikatan sun nuna matukar damuwa da watsi da doka ta goma da shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya rattaba wa hannu a bara, wacce ta ba ƙananan hukumomi da ɓangaren shari'a damar cin gashin kai. To sai dai tsohon ɗan majalisar wakilai wanda da shi ne aka yi gwagwarmayar ganin an ba waɗannan bangarorin gwamnatin damar cin gashin kai aminu shehu shagari yana ganin ma'aikatan sun yi gaggawa tare da gajiyan haƙuri yajin aiki yana da kyau saboda yajin aiki abu ne wanda doka ta tanada cewa in kana neman wani hakkin in ba a baka ba kana da dama ka nemi hakkin ka amma ni a gani na yajin aikin da johnson suke yi sun yi gaugawa saboda shi shugaban kasa ya rattafa wa doka hannu shi executive order 10 ko da yake shi ma ya yi gaugawa fito da wannan executive order order 10 din ita executive order 10 tana cewa duk jihar da bata bayar da kuɗin da ya dace a baiwa bangaren shari'a ba da bangaren majalisa na jihohi to a cire tun daga source tun daga nan federal to wanda yake kafin a lurar da su jihohin su kuma su fahimta sannan kuma a yi tsari na yadda za a yi abin nan cikin limana yadda ba a wahala ba a nan ɗaya cikin jami'an kungiyar benga eludire ya ce kashi na ɗari da ƙaramin kashi na uku na kundin tsarin mulkin ƙasa ya ce a rika ba ɓangaren shari'a kuɗaɗen ta kai tsaye. With the provision of the law, the section 121 section 3 of 1999 constitution has amended that all amounts standing to the credit of judiciary should be paid directly to the head of court. Benga ya ce wannan yajin aiki da suka shiga sun shiga kenan kuma ba su ba kowane ɗan ƙungiyar izinin ya sasanta da gwamnonin jihohinsu ba. To sai dai ga ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara Ibrahim Umar yana ganin shiga wannan yajin aiki da ma'aikatan kotunan shari'a suka yi ya zo a kan gaba. 'Yan su waɗannan suna da hurumi kwarai da gaske na za su iya nuna bacin ransu ko kuma su nuna rashin jin daɗin su yanda abubuwa ke tafiya kamar yadda tsarin mulkin kanshi na yi bayani ya yi tanadi a sashe na 38 39 41 na tsarin mulkin Najeriya kuma wajibi ne a saurare su daidai da sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya abin da ke faruwa shine an jima ana ta yin gyare-gyare a bangaren shari'a gyare-gyaren amma sai ka ga ya tsaya ne akan gyare-gyare da ya shafi jami'an kotu ma'ana alƙalai Su su zaka ga ana ƙara ma albashi amma sauran ma'aikata ko kuma kayan aiki da ya shafi inganta aiki na ɓangaren alƙalanci to zaka ga har yanzu ba mu samu mun kai ga cin gashi a kan nan ba. Wannan yajin aikin ya ƙara wa in Najeriya shiga halin matsi tun bayan fara yajin aikin ƙungiyoyin likitoci ta ƙasa da suka fara kwanaki biyu bayan tafiyar shugaba Muhammadu Buhari zuwa Ingila domin ya duba lafiyarsa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.